إذا bayan garkar musulunci insha Allah ta ba da wata ala kamar yadda muka saba kowane yammacin wannan wata ko ba a wannan zalaci na sahabbai cikin wannan cikin da yin da birnin gabi shi da kasar jihar cikin Najeriya domin mu Yau ma wannan yammacin wata da shekarar musulunci tun da ke jira ma a cikin da yau zuwa da tsaron da ya yi jira da maka zuwa wani da zuwa yau ke ka dubu da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da za a ga wata uku mai lafiya ko biyu da ishirin da biyar sha Allah bisa ga taimakon Allah da sauƙi yau shi za mu yi tashin karatu mu na yau wata ne ce biya su yi karatu a cikin alƙawarin tsoron da tsawo إذا الله يبين يا يا يا أتى النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين الأنصارين da waɗanda suka bi zuwa yakin kan buka cikin tsanani bayan shirin yakin ya yi suka yi nasara karfi da zuka san su su yi nauyi zuwa yakin Allah ya ce daga bayan da ya karfi musu zuka san su ka ko zuwa ya yi saboda Allah ya yi su mai rankon ne ne ne ce kuma sannan ya yi ya ya fi ka da hukumin nan da aka samu rubi sarita wato aka ta yi musu kunci duk da ya da aka yi kama sai da suka yi duk duniya ba su musu da aka yi kai rayuka su ma suka kuntar sai mutum yanzu ko shi na ko ba shi na ba suka samu kurci suka tabbata ba su da ramaka daga Allah ya so na dai ba ba ki zuwa ga Allah sai Allah ya yi garbi ya kaddara musu duba da duba ne ya dawo masa su a kawai a biyu saboda Allah ya da wata shi ne kawai sai karfa duba mai sai sai da mu dai ban da Allah ko ya ya ya gaba ta mawuri in dai aikin duba kai kai dai na shi tsakanin shi abin da ka yi tsakanin ka da shi ta ce baya ne mai ana kakari da wata amma ta ce ka ga wa samu ba duk duniyar sama da ba wanda ya ce ba Allah ba Allah shi kadai ne ke karɓar da bayan ka masu duba bai je kai ga bayan ka kai wannan duba ta ƙarshe ita ce sanadiyar wancan amma an faɗi an yaɗe an yafe ma muhajirai da ansarai da waɗanda ke tare da su saboda zai a mutu shugaba waɗannan saboda su aka samu in an ka ce an yaye ma sun samu wata daraja saboda sun zama ya farko da Allah sai aka ga wannan daraja da wannan falala kafin a faɗi ta su ya kamata a faɗi waɗanda suka yi mugamara zuwa kai da su yaƙi ta buga duk da shi ya kora kuma da nasu annabi a ɗin baka har zuwa waɗanda suke muhajirai da ansarai da waɗanda suka kanne suka riba da zafi ba Allah ya ce sannan aka yi tuba sannan an samu ba. saboda a da kallon waɗanda tana da bambanci suna da kalala sun samu yafiya Allah amma daraja da ɗaukaka wurin Allah waɗanda suke rinsu shi ne Allah madaukakin sarki su da hana wa ta'ala ni ya sa suka samu wannan yayar su kuɗi abin da ya kai su ga wannan yayar shi ne zaman su masu gaskiya sun wa Allah gaskiya da su wallahi ba su zuwa su ƙarya gurin nan Allah bai wani shi ka su more sun san Allah sun san matsayin annabi da Allah in sun ka su tare mai yan wata magana wata ba mai kyau ba su kawo su ba don kawo ya ce wala da duniya ban taɓa sani wani mutumin da aka yi ba jayayya ba da bayyana dalilin da a yi shi ne. da a ce wani basara ne na duniya wanda ka ji ya ne gari zai gudun shi ne kawo wanda ni wallahi ko bai so ya karɓa abin sun da iya magana ta magana tana nan ya da shi ce na iya sabon magana Allah ne amma asali na da matsayin Allah da manzo ka ba a addu'a a manzo Allah kai Allah so ba ya ka ni iya da duk abin da zai same ni akan gaskiya da gare ta kuma ka da abin da ya sami shi alkhairi da gafara da Allah to yi gaskiya ko mutum da amfani ko ba ta amfani ba sai Allah ya kafira da ku ne da gargajiya da mai ya yi wannan dina ya أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين تقول لها تقول الله روح الله أنا أنا أنا مفكر في سوريا بعد بعد تاني كنا بعد تورو بعد يوم بيجي بيجي تقول مزال لا يحتاج ولا هنا روح الله أنا بيجي كل في أي جاون يعني جاون كذا إن الناس يجي يتبرع جاوبا جاون كان تبرع تاتي أبدا Sukan da an kama barawo ya yi kyawo har ya gaji amma saboda nan in bai gyaru ba sai ga rashin gyaruwar nan da ya lalata shi. Ya kama su Allah shi in da fil jata da wato za ta ga sala'at sala'at da ta kullu cikin jiya ko ta tsoka guda in ta gyaru jikin kan zai ya yi kyawo. Ko idan fasalin tsohon don sallah lalace shi dukkan zai ya lalace ala Jangan tak. Awak itu tidak sempat bermusyawarah. Allah akan melakukan ini. Jadi Islam bapa dan abdi bapa kali ini, bapa dan ibu bapa kali ini, bapa dan ibu bapa kali ini. Jadi Allah itu bila dia, wahai kaum yang jadi, ikut cari di Al Quran, ajar orang bapa kita. kullum ka ji tsoron Allah ya gane ka wurin da bai son gani ka wurin da ka yi kokarin gani Allah ya gane ka inda ya wuce ka shi ake ce mata wafa ba wajen waje kuna kalle ba katin tasbi ba ne ba dogon gebe ba ne kana iya kai mutum gebe ya ji ka kirki yi ka tsoron ku gane dawa za ka kafkuru da mutum ya sha alikin ba ko da kuma kafkuru lalata shi kai wani abu na shi ya bai amma dai ba a yi hukunci ko yawan ake. da kasan da sanya an antakba da dogon jallabiya da dogon gefe da iya magana kada su rude su saboda tsoron Allah ne amma zannu bil mu'mini da kayyara kowane mutum musulmi ne ke kyawun da kace ina da son mutum da mutum kirki ina da son an kasuwa da mutum kirki ina da son an siyasa da mutum kirki dan iya bayyana gare ka Haka sai aka ina fara aka shi da Allah ya ce ci tsoron Allah in an ji tsoron Allah ko kuma ma a sa jiki da zama tare da masu gaskiya gaskiya wasu ne gaskiya ta amfani su na duniya za ta amfani su gobe lafiya wannan jiran da Allah ya jira ne na musamman a yaki bulla idani na kawai ku kiyaye da Allah da tsoron shi da dukkan zanci dukkan wa afalin da ayyukan wa kuma ma a hannun shiri wanda ke ku zama tare da ma'abuta gaskiya da tsaye الذين سلكوا بالدين ليمنع ولم يسلك الا بالدنيا سبحان الله وجل وعلا وقول نقول مكان الرسول صلى الله عليه وسلم قال مدعبا على ابي الله سبحانه وتعالى بل ما سمي ابي الله دفيا شيري ان يستوي الظاهر مع الباطن أبيك كفر هذا الباطن فبعض أمنا فيه من الجزائي a can shi zuciya ka magana na su da shi ake cewa da ya Allah ya sanya mu zama su gaskiya shi da aka ce ba wato bayan wannan wani ji maka kusurin sarki ya ce bayan shi a cikin Allah maka kusurin sarki ya zama ba tare da masu gaskiya da shi kuma sannan aiki ba ya zama ku zama tare da wani suka yi aiki shi yana mai kyau waɗanda abubuwa ne na alamomi ba na kamar na mai kyau da aiki mai kyau su a alamar kyawun ciki yadda yin akali da abin da ya koya abin da ya koyi na sai addini na a kamar yadda masu Allah ya ne kuma mu kashi launa hatta ya shiga da an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa yuqimu salata wa yutu zakat wa idza fa'alu dhalika أخذوا من الدماء وأموالا إلا بهيئة الإسلام بالأمة وحسابهم على الله amma ni suka yi bayyane musulunci da na bayyane suka ce da ba a bauta ba kowa da suka yi kalimar shahada suka ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ne suka je sallah suka sallah tare da musulmi suka yi daga tarbiyya yace an an bari daga cikin da jinin ko ta biyu sai da ake musulmi yace amma hisabi abin da suka yi haka yake daidai ba daidai na ga wannan tsarin da kan da Allah shi wannan ya alamu biyu shi an baka da abubuwa da shi to a nan kuwa Allah ya amince mu da zama tare da masu gaskiya a kidance kaka ce a kai babu ruwan da kaka ya kai ni ba ruwa na Allah ni sallaci mun yi samu ko da ne au dauki yan uwanka ne amma ka zama tare da masu gaskiya su ne annabi Muhammad cikin ibada su da aqidar su da kuma ayyukan su kada mu tare فكذا ما تعرف وانا تنبع شو تبيه أصلي عمل محمد الزفارتي أما بحيث لا أعرف عمل محمد الشباب وكل مع الصالحين إذا ما كان لما أصدقت ياسين أكيدا لإبادة المعاملة عن ذلك ألا يجري على ما كان ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه نعم. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا مخمصة في سبيل الله ولا يقعون واطئا ولا يقعون في gani ya kamata annabi biya ki ji gaba ne ko gaskiya su da wannan masuwa Allah ya ce wallahi bai da mata da baya kamata kuma bai yi wa wallahi ta ta baya kada yi wa ya halin madina da mutanen madina su mazauna madina kansu wa man haulan da waɗanda ake kukan su da ba'a waɗanda aka kaura wani yawon أن يتخلفوا عن رسول الله يختلف رسول الله بما صلى الله عليه وسلم بعد يوم رسول ta أتى هذا كتاب da تخلف عن دعوته wannan wani zargi da Allah ya yi bayan duk an gama ya ya duka ba kuma sai aka biyo da wannan waya ka zaci kanka da inuwa manzon Allah na rana Allah ya yarda ba saboda rayuwar ta ta ka daraja a kan kimar ta ta kere mata batun ka fifi ta kan ba an ce annabiyu aula النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم كان ذلك في الكتاب مسطورا النبي أولاد المؤمنين من kai kanka annabi ya yi hakika ka a fahimci wannan ka a fahimci abin bambamce mutum ya gaya iya امت یادی تمہیں کی گرائی ومن لن يفرق ويكرم النبي فوق كل شيء فهو ليس بمؤمن ثم تمن بيته كما هو الله حتى هو وقت الربان لنا اي أيوة واحد الذي يعمل تهم نيران الى بيته عمر بن الخطاب انت احب الي يا رسول الله من كل شيء الا التي التي بين جنبينا yace wallahi ya manzo Allah ai a duniyar adam ka yi mini komi da kowa ban da rayuwar ta wanda a tsakanin tsakanin jiki na wannan yace Umar ba kai imani imani ka bai cika ba Umar ya sake cewa an ta haku ila yanzu kullu shi hatta hatta nabi annabi kai ka himin kowa daraja kai ka himin kowa kima hatta raina ka ni da rayuwa ta ka Allah in aka ce ga kai na ibada rayuwa ta ta kare ta yake al'ana ya Allah yake to yanzu imani kai imani ya to fahimtar da muke da duk Allah yake sai ka ce mu da kai wani ka gada ma kai in ba gada ma ba ka bari wallahi sai da ba ya kuma ka da annabi ya yi ka in annabi ya ce ai gaba kai ba ka da hakkin kai ya ka san da wannan annabi ya ce abu wani ba sauran wani ko kai ku ku ga abin nan ba wani na kaka yi wallahi na ce annabi a cikin ka ai ka sani amma amma ni amma ba da magana ba rage wa magana farko ka yi ta shine Allah yake ba ya kamata ga mutanen bari ومن أولى من الأعراب دون تأجيل من الأولى ترجع الله ولو جيت الجاسي وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرآن كذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها نعم. وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير na haula ahli shi na yasa ni kawo Allah ya ce wa ya faru haka muka aiko maka wannan alqur'ani da la'ayi da da don kai gargadi da shi ga wa alƙalmi ne ita ce bakatun bukata ko gari ku ya ci gaba ko kasar ku ta ci gaba gobe ku ka mallaka a daraja a gurin Allah maka na gaban gari ku da gaba. Ibi mutar da Kur'ani da su zai umma. Sai ci wa man aula da waɗanda ake hukunta. Akwai wani gari da ya fita. To haka wancan mata da ƙarin madina an yi takallafu wa man aula min al'adari. وانا اراد ان بيتي اجا قال الله رب العالمين يا هذا دول المؤمنين دول المسلمين الدنيا في هذا على النبي جاء النبي جاء النبي يا النبي ما بي والله من جاء الله يبي فكسره إن كان شو ذيك ربك يقول لي لا ما بدك نبى تسوي أما تسوي نبى كم تهني على أول من يوصل جيل هني أبو ذات أحسن قريب تقول تدعي تسوي لي من تيوتر قوة بعده duk wanda bai da gaskiya yana da gaskiya dan haka nan Allah ya ya ya ya zargi mutanen da suka ya yakin da mu kawai ce da sura waɗanda ake yi da su ya kamata a gare su an yi ta sallar su a su ai ma sa'a bai inganta ba wala ta kama bai daidai ba ya ahli madinati wa man hawla min sukkadil bawadi na daga mazauna dazuzzuka da rafuffuka an yi takallafu an rigawi ma a rasu da rasulullahi su je kirka daga zuwa yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nabi Allah ce wala ya ta yarkabu bi amri kada su kada su yi kwadai ga kawunan an lafi su yi ta faɗa rayukan su da karamar ai rafa ya an bi amri lafi kada su yi ka dauka darajar rayu tabbita da rayuwar manzo Allah ya yi ya yi tara hula al-maqadir sai za ku ja musamman rayukan su abubuwan kama da wahala wala ya karahu ala wa alaihi salatu wa salam ba na fata mun Allah kira da annabi Allah ya bada gare shi aka ce umiru bal alaihi ayyadu ya zama wajibi akan su kan shi manzo Allah bil ruhaji da zuciyoyi wal arwahi da rayuka ba ali na abi talib da Allah ya hijira an kewaye gida an yanke hukuncin ranar an zauna darun nadawa an yanke hukunci manzo Allah an yi shawara an ci maka ƙarshe a kashe shi cikin lai dan da abuka saboda an yi shawara aka ci a korai shi da yanke musu in ko kore za ɗin baki da yana samu jama'a masu yawa su ci a ce lokacin sun kawo shi don Allah mu kore ya da ya kawo da iya zauna ba mu yi yawa haka wasu kaso a bar ta ba na kullum a ce an haramta wa an haramta wa an tare ba ku so suna kun da Allah bai yi tsarin zuwa lafiya ba zama lafiya rashin zama lafiya aka ce to in ka kore wala an an samu matsala daɗin baki ne ya yi yawa akwai kici yana bi ne zai samu larabawa su ya ke mutu da aka ce ya za a yi kaji a ɗarme shi a ɗarme shi an ɗarme shi an huta bai huta bari ya gamu da wani ya ɗauki hankali wani suka ce wa wallahi mutanen na yi ɗan ɗaukan marai na duk inda muka ɗan wajen sun bi gare sun baje sun tsaye da shi abin da aka san mummire da su da ɗan ɗaga ɗaukan maraina tsakanin su da annabin su da Allah su da shari'a da Allah ya haife ba su ba da ba su ba da sauki kun gane aka ce biya za a yi abu jihar ya ce kawai mu taru a samu matasa ba su sani a ba ko kowace kabila a za ku mu kowace gaba ta nata idan gefe wasu mutane masu ƙarya ba su ba gefe su kashe shi ai mai kashe mutum guda in in in in mutum hashi sun ce ba su ya ba, a biya su biya ba su ya yaƙi da kowa ba su yaƙi to wannan kashe sai manzo Allah mala'ika biyu da kokai ce da an shirya ba a kashe sai wani da kasan matasan mutanen makanan za su biyo daga dare ya kama ذاكير الجيرانكا أكشف السكندري يجي على رجل يجي فوزا كامون مطلوب بلاوان تأبيب على كراشي خالد فلكي لداتا نعم تشيش مهدو عن جنة علي كان في تاجر أنا يا رسول الله أني زي ما بوانا عايز يا يا بيتنا شيء مظلوم الله ترى هو هذا ما هو الله يسير كلمة كيتو كلمة أديني كلمة رأيو كتره annabin ya fi rayuwar ka daraja Allah ya fi rayuwar ka da zuciyar ka daraja in baka ɗauki haka ba kullum addini ka zai zama mai rauni kasa kasa kwarai da gaske sai ka titi da Allah ya halice ka da abin da ya rubata da annabi ka sai ka titi da su da duk abin da kake mallaka na rai ko kuma an gane dan uwa shi ne aka ce babu shakka bal alayhi ayatu bil muhaddith wal arwah ba fakawa sai musulmai sun san manzo Allah da dukiyoyin su da rayuka an yi kabilu ma au ma ma yi kama yi kabilu sannan su yi wahala su yi wahala sai fama da wahala da annabi su fama da ita من الأحوال مثلا تؤمن والقلوب الحرة هذا تمشكل لكشافية أمروا بأن يصاحبوا وأن يصحبوا أمر كرسي بها هذا من دعانا alal ba ta lokacin da ake cikin yaƙe yaƙe wata ra'ayi da lokacin ciki da kuɗa ko da halin ka wa an yi rukumi na sharahi su haɗa kansu da wahalhalu da tsananje tsananje ma salata na su abin da rayuwar annabi ta haɗu da shi duk abin da annabi rayuwar annabi ta haɗu da shi ka haɗa kanka da shi ya ɗan uwa na nuni kamar ya ku misali da ke annabi a kare duka ya yi abu alhamdulillah duka ya yi abu sai ka ji a ah, kai ya kai kayan ustaza sai hawar ya faɗa ce wasu malamai wani abin da na ku wallahi abin da na ku wani ne wani ya ce wai ita ibadar da aka manzo Allah ya ta. ya kuma kira zuwa ga ayyuka wai ta wasu ta ci gaba da shi kuskure ko ba kuskure ba kuskure Allah ya yi mana mu da shi da kowa da haka yan uwa alqur'ani yana faɗa muna dole ne muhammadu zuwa da manzo Allah ya su kada za maka ita mai daraja ce manzo Allah ya kaji wa Allah ya azumi ralle shi ya azumi ra'alani ya azumi uku ga sha uku sha uku sha biyar duka ya yi ya tashi ya kwana tsaye da ce kai zuwa Allah ya gugu za ka kwana kana hankali bisa ya tsaye da shi yake yawo cikin garuruwa ba ka gaskiya amma ni dare ya da karfi wannan bai dace dace da kai abin da gwagwaro ya ba shi ya Allah ban da irin na annabi wanda ya amma ina ne wanda Allah ya ma ko ke kuma da ibada ake shigarta ba da kyawun ba ba da gari ba ba gida ba ba mota ba yawan jama'a ba da da'a ake shiga aljanna ba da kana ya shugaban mutane ba kai ka fi kuwa kuɗi ba su da wala ya ko zan dabbi ne kaskar ta ko wadati ba ka kare ba ka kare shi da Allah wani sake Ya ku ga mai dan wana shi ne aka ce ne ya sa aka ce dole su wa ana inda manzo Allah ta'ala ilman bi annama a'azzu nafsi ala Allah wa akramiha alayhi saboda rayuwar manzo Allah ita ce mafi tsadar rayuwa ga Allah مكي لا أن يضلوا بأنفسهم بيع لك سيروا هذا كاو نفس على ما تما بنفسه عليه أكا عبين ما قال الله يكتون إيه يكفي على أيوة في أكونا يجب أن تجاه في كان تريد من الله يكتون الله يكتون الله يكتون الله يكتون الله يكتون الله يكتون الله أبي كوني كما دون الله صلى الله عليه وسلم الله يكتون الله يكتون الله يكتون الله يكتون الله يكتون الله يكتون الله يكتون الله يكتون الله يكتون الله يكتون الله يكتون الله يكتون الله يكتون الله يكتون الله يكتون الله يكتون wannan aini ne wani ne wanda ya kai matuka wata ayin da ta shishitawa ne ni a fi alaihi salatu ta ko ne zuwa ga wani ya ga ya Allah shi ne wata ta mu alqur'ani magana Allah ta ce ba mai wa'azi ba ne a wannan shishitawa ce ta bayyane da mai kokari ku kai ba Allah shi gode al'amari ba Allah ta ce dalili ko da ya tsaya ta zalika bi annahu saboda yadda alamar yake la yusibu hum zama ba wani ciwa da za su same su A zalika na ayu an takallufi wannan hannun za ta yi daga zuwa gida sababi annan la yusibu hum adashi ba wata ciwa da za su same su ba hanya wala na sabo ko wata gajiya gajiya mutum ya ji ya fa hu ciwo da za ta yi da yake ciwai to babu wata irin wannan gajiya za su same su wala ma kuma sai haka babu wata yunwa da za su same su fi sabilillah fi Allah ma'ana fi dalilin jihadi wala ya nuna mawdi'a ba su taki wani mataki ay wala ya tu ala yusuna makanan min amkinatil kufar ba su taki wani guri daga cikin sassanin yankunan kafirai bin arzikin bai da kawawan au hawafin yuri ko kuma da kofatan da wasan wannan su ya zuwa wurin nan da ku yana bakanta ma kafirai ne wala nuna min aduwwi zaira ma ku kamun wani abu daga kafirai bi kasalin ku samu kashin ku. aw asrin ku kuli bado su kudare aw azimatun ku kuma rosa ku tuwace kalilan nan ka kana au ku mai yawa Allah ci mu wanda ɗaya waɗanda zai faru da aka yi illa ni illa ku ji balagun da iya a ce Allah ya rubuta miki ya rubuta muku da shi aiki ya ba mu lafiya duk abin da mu ne ya yi ba ba kan samu kafiri ba Allah zai ba shi da wannan in kai wani abu yanzu misali gwamnan ta ce da gwamnan bauchi da gwamnan suka haɗa kansu gwamnoni hudu suka ce sun zo ya ɗauki layi da sun ba yara ƙanana sakandare da firamare su hudu a jiya ya azumi ya fakanta mu kiristoci wannan abin da ya fakanta mu kiristoci daga addini gwamnonin nan sun samu lada insha Allah sun samu lada saboda sun yi abin da wato an sauƙaƙa mu musulmai su ji su daɗin bauta ma Allah su ko zai fakanta mu kiristoci wallahi za su kai karin gwamnati gwamnati ko gwamnati na za su kai su ko sun kesa dokar ƙasa an ba da hutu nake in sun kai kara su ce a yi ai su su ana hutu ran lahadi iko an samu su bin dole sai sun huta kuma aiki ranar da su suke huta iko sai ga ɗaza a yi kun ga mu ba jan bakin ciki shekaru a ru'a hutun ga ba ƙa'ida ba ne amma an sanya shi ranar da sun su suke samu zuwa a biyu ai ma ta yi asabar lahadi ta yi asabar lahadi ne ma a kuɗi amma mun yarda mu kai da wangu zai mu ta mu aiki ka wuce da kafa ce ka daga kan sai ka wuce masallaci ko ba haka ba amma gaba yi ne ba a yi ta ba mu yi kuka ba mu yi bakin ciki ba amma a sauƙi da wata guda wanda shekaru a rushe shekara gaba ɗayinta amma mun ci wata guda na an da sauƙi ba wasu yan wani ɓangare na masu karatu don su ɗan jikin yaro ne amma sun ɗauki harafi da bakin ciki da zage-zage da da aibanta da golomi da suka yi wani aiki. to babu wani abin da za ka yi wanda zai makanta maka rai wanda akan girmama addinin Allah ko wani sha'a'ir na Allah ba ce ubangiji ya ba ka lada a ra'ayin da ina fatar an ga to shi ne Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala da zuwa wani gari na kafirai su ciwo da aikata wani ibada za su ciwo da kama hanya karaki manzo Allah wa na wani rango ko ka dafa wani dutse ko ka yi ishirwa ko wani abu ko ka yi dutse kowane iri abin da zai yi na sai an rubuta a kana da shi kasuwa ba haka ba alƙawarin da duka zuwa da ta rubuta ba na da shi dan ka yi yin da dukiya ko ka san da ya bibi ka ci halali a ka samu da ka amma in duniya ka dai kawai kai ka samu dukiya ka ce fere ni da wannan kuma ba ka da hatta masallaci ka zo ba don Allah ka zo bari sai ko ina ganin zai ga wani an zo ne abu duk sakon da kai ba ka da lada ko da saboda ba mu Allah ka kai wallahi don ka ga an yi kan gada bai wa ko an ba ka dai yi ciya wannan ba ka da lada wannan saboda ba ni ya don Allah ko ga ne kan wa shine Allah da su da ya ci ta inna Allah lalle Allah la yuzi ajra al-mu'min Allah bai zo da da ladar wadanda suke masu da Allah bai zo da zai saka musu ko ba zai walakantar da abin da shi aiki ya jaziyahum ala kulli amalin lahum jaza'a jaza'a ahsan zai tatan kabu ko wani aiki suka yi sakamako mafi kyau ma'ana ahsan min a'mali wanda ya ayyuka su kyau in ka yi za ka rubuta ba goma daga goma ina ana dubi kokari da sun cikin tarbiyyar za a rubuta ma dari bakwai har zuwa yin su bari to haka bisa ga wannan ko subhanahu wa ta'ala ta zama a kana jaza'i Allah ya zaɓan ma mummune mafi kyawun sakamako a kan kyakkyawan aikin su da su kai. Allah mana kuɗi sarki ya ce a gaba. Amma kana mummune nuna. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة لهم إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون Allah madaukakin sarki ne ce, wala yin bisu na nasa, kuma ba su ciyar da wata ciyarwa za su ba su wasu bisu Da baka kan a ka. ba su yawa ko kaɗan da alamun abbas da abdullahi da abuwar ce tamratun sama bauta ko za ka biro ɗaya ne kan basuwa kwana ka biro za ka abin da abinci Allah ya ce face a akan fara da nan. nan face Allah ya mafi kyakkyawan da ya ce wala ya kada wuna wadiya ai wala ya samu da jihadi sai ne arda jahaban auliya zuwa kulawa ba su yanke wani rafi ko su hawarni da illa ku ci bala ba ce an kuta mu shi ai su Aja da lahu ajaru zani ka sai an tabbatar musu la da wannan aiki nista Allah ya ce biye da jira mun ko aka da ba ya saboda Allah ya ta kan musu da mafi kyawun abin da kasance suna aikata ko bi su da aikata Allah ya biya. wanda ya bada dan wana mumini ne ka yarda da a cikin hanyar Allah tana da lada in mutum ya ciyar da fara guda za a ciyar da shi fara goma a kan daraja in wajen da jihadi ne ko taimako addini za a ninka maka a kan fara guda ninki da biyu bakwai ila al'adun da kira kamar yadda Allah ya fara a cikin don haka yi da iya jihadi ciyar ciyarwa cikin hanyar Allah da kokarin an yi abin da ta a ayyukan musulmai ba kafirai duka yana da cikin abin da ke fara kama Allah ya ba mu kyakkyawan lafiya da babban da Allah ya ba mu ikon aiki domin neman yarda Allah. Sai Allah ya ci a gaba a kan المؤمنون لينفروا كافرين فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم نعم. إذا رجعوا إليهم لعلهم يذكرون وجد ما تقول لك وما كان المؤمن لينظر كافة baya kasancewa muminai su ita zuwa yaƙi kafin daya ai layan su da mi'in gabatin su ita zuwa yaƙi بحيث تخلوهم بالله اي تخلوهم خلاص وظيفه بعض وسمات اكيد لكي تلوثوا بما في الامور باي طبعا يكاوى الدرجه روي عن ويكتب عن ابن عباس رضي الله عنهما لك عبد الله بن عبد الله مدعو في تركيا يرد نشوف انه تعالى لن شيء الله مدعو في تركيا لما شدد على المتخلفين اكتب يقنا نرقو ga waɗanda suka yi bayani na faral muslimu na jami'a ilan zaɓe. sai musulmai da aka tashi wannan zaɓe kowa ya fita kowa bai yana a barci da ita wa tarakuhu wa adaru bil qawli suka bar manzo Allah shi kadai a cikin garin nan wa nazalat hadhihi al-aya sai wannan aya yanzu kuma daga yakin nan ta buka manzo Allah bai saki da yaki dama wannan yaƙi shi ne na ƙarshe da manzo Allah ya da ya dawo shekara ta dawo ta goma ya kai Da ma shekara ta fara kamar lan haji amma ya lokacin da a kuma kalli ne amirul haji ya yi masa da yi ba a kun bade sai amirul haji abu ne yardar daga Allah da madaukakin sarki da manzo ya kawo ma'aikata sun kasa a naɗa musu jagoran da zai musu jagoranci gyara duniya su da gyara lahiyar gyara al'amuran suna ɗan guzurin su da sauran su da yanzu da gidajen su da kokokin su kuma a samu wannan za mu waye kansu da bida al'amari a jini saboda ya kalli wani ba ku yi haƙi bai ba saboda manzo Allah ya ce ku zu a ji kana cikin ku ku riki ibadojin ku na haƙi gare ne kan ku kulkulwa ku kulkulwa gare don haka in ka zo in baka tara ko shaitan bai yi ka ya zama jagoran sai baka tara ko kula da wani ilimi sai ka yaji ba saboda shaitan bai zo ne maka dawo da tsasan da akwati mata su dawo da zirayi na baki da na kauya da na hannuwa amma yana kama su dawo suna da gafara da Allah sai mun manzo Allah ya nada Abubakar ya ce je aiki yara cikin Makka a gefe suratul Tauba a farkon ta da ina man mushriku min da jannah wala ya karu masu da hara aka ɗauka wannan aiki aka aika aka ce daga bana musulmai na gasa ne ba ma'anawiya ba isiya a ce a faɗa musu daga bana musulmi ko wula kai ya sake dawowa aiki hajji aiki ya kaba da masha'ari duk wani bai ga shiga kafiri yana labbaika Allahumma labbaika ba kare suna labbaika Allahumma labbaika labbaik la sharika laka illa sharika huwa laka tamliku huwa ma malaka su haka suka haka suka addinin tarbiyya babu haɗa ka da kowa sai abokin tarayya nan na ka wanda kai da mu da shi duka kai ka mallaka mu sula ka da mun zake kuma ai sai shi kule muka haɗa ka da sai aka shigo a a hana wannan tarbiyya ba su yi zuwa da zirki ba su rabi da fayi da suka saba ma Allah su yi kirara aka cikin su ma an hana kafirai an hana mushrikai an hana sai manzo Allah ya ta buka da jinda ya taushe babban abin nan rukuni mai karfi a duniya wannan lokacin ne ya hudawa a shi ya yi kusan mutuwa baki mutuwa bangar baki mutuwa bai yi aka sai da aka yi jirgiyar aka aka ci nasara aka yi yayin da ya yi yadda ya yi to da ya dawo nan kwanuka ya yi nan da wasu saraya sai ce kowa da wani da wani rikida mutum ɗari biyar a je ku zire wuri kaza sai ki gyara da shi kira mutanen zuwa ga musulunci da suke a kuma da bidiya suke a yaƙi wannan aiki ajiyar da manzo Allah ya kai dai kowa ya ci gaba jira duk ya shirin narkon da aka yi ma waɗancan mutanen da suka tsaya sai kowa ya tsaya aka wannan Allah daga shi dai ba ta cikin kai shi na Allah ya ce ai kuma gyara a kai kun gani a shekara iya zuwa da kyakkyawan manuwa ka yi aiki bisa da kyakkyawan manuwa ka samu baka dace da shari'a sai aka ce kuma wannan ta gaba ɗaya kuma kuskure da ashe wancan narkon saboda hana ma musulmi ganin ransu ya yi musu manzon Allah da shari'a kun ga kullum aka shari'a ta shari'a bai tsanani sai kuka yi da a daidai a yanzu Allah kuma ya dawo ya ce bai dace a da ga mai da kuwa da kuwa ba ya kamata ga muminai Allah ya ce walaula da fara min kulli firqatin bi me yasa ba za a samu kowace jama'a daga cikin su a samu wata jama'a su zauna gida ai fa ne lam yumkin nasirul jami'i wa lam yakun fihi maslahatun idan ni kan mutane gaba kai bai zama maslaha ba ba Allah na fara min kulli jama'atin kathiratin fi atun qalilatu a samu wata jama'a ga da su zauna ya tafakkaru fi annabi yana gida su gobe su zauna tare da manzo Allah su san sun nauyi ya koyar da sun nauyi wannan da Allah tana kare martaba yankuna su ko suna nan suna kare martaba addini da ilimin da addini kenan na in za mu fahimci magana zai ke jihadi bai ilimi muhimmanci jihadi da ilmi matsayin su guda in an ka je jihadi kadai ba ilimin su da jihadi bai inganta saboda jihadi yana da ka'idoji yana da sharuɗa kafirai ne amma akwai abin da aka gida ya dawo da za a mu'amala don haka shi wanda yana gwada muna da jihadi da ilimin kankanta su kuma a cikin yadda sai wasu da jihadi wani ba za a zauna ba su yi masu cikin addini don ya tabbata wuce dini a yi biyu su yi su biyu ka a abin su wari gari ba da mai ya ta kallafin mashakabi na lafi ilimi su ɗauki wahalhalun da a cikin neman ilimi wani wanda yi rukawa domin su dawo tsoratar da mutane su bigara su ilaihi in suka dawo zuwa gare su waɗancan sun je sun kare martabar kafirci da fato mu gidaje su da yankunan mu su ko yanka sau da suka hasu shaji sai ba su dama daga manzo Allah su ilmantar da su a samu su kuma suna alaƙa firin su da jini suna fita haske na daga addini Allah ta cikin sarki ke la'allahu ya hazaruna ma'ana saboda la'allahu ya kafu da ikabar la'in bi ikali awamiri wa sunna bi nawahi domin su za su yi haka da kuma Allah ta wace hanya ta hanyar zartar wuce wuce Allah da kuma hannuwa da gane haɗi wannan magana ta Allah ya faɗa mana ita ne ya zara mana muhimmanci ɗaukakewa mummune ne suka yi aka shara su ya suka yi kauya Allah ta wani yadda tsawo nan kuma an gwada mana tsalalan ilimi ba ku tsaya da ba kai ku zama kasuwa mu samu injiniyoyin da ke kula mana da al'amuran ayyukan mu gine-ginen mu da sauran abubuwa mu samu da za da asibitoci ta a ce dole sai mu da malaman su da addini ya wasu su karanta kiwon lafiya su karanta injiniyarin su duka ce kowa muna da duk wani fanni ba sai mun tafi ba tafi a tura waɗanda masu ke lafi je India waɗanda ku je Germany waɗanda ke a samu makera kuma a tura wasu a cikin suna da lokacin ya na mu saboda akwai wasu abubuwa da dama ba halibi ɗaya na a cikin lokacin ya ko su makamashi da ake samu a bani yanzu da dani ga wannan abin da Allah ya kawo mu da sauƙi ba ina nan ko na dinga ku koya samari ya dawo da tijara ya zaɓo la da dubu ɗari ko dubu ɗari sai ka taho gidan ku ka samu baban an ci gaba ko ba ci gaba kai matsalar ne ba ka rabu kudin da aka halaka ga ne ba su rabu sai mu samu ci gaba a ci haske cikin gida a yi da kuwa cikin gida ba tare da an kashe su kuna jin ba wannan yana gwada akwai al'ummar mu suna bukatar ilmantuwa kowane bangare kowane bangare wani kuka ga wanga cikin namu ana buƙatar ido da jiki ana buƙatar kafa da jiki mai lafiya ana buƙatar hannu mai lafiya da jiki ana buƙatar hanci mai lafiya ana buƙatar kunne mai lafiya haka ake son tarayya kowane ɓangare kuna da shi ba sai mun kai aro ba ba sai mun kai abin ba ba ban ci ga wasu mutane ba kai mu ke ce baka mureni wasu da ke bai ce ban tabbazara wala kantattu su yi da mu kai sun kashe mota su kawo mana mu kai da zan tsada mu yi kala san ko kalan bai kai lokacin da kai da ma ka iskiyarin gure shi ta kai lokacin da karuwan ta lokacin lalacewa in muka mu sai wannan ne sai mu da rede mu dai da kallon wala an ji da kai yi kun gane yan uwana ba ni duki ba Allah ya ji ba laula na fara min kulli firqatin ba za a samu daga kowace jama'a ba da'ifatun a samu wata jama'a ya tafaqqahu bi dini don su ilmanci addini Wani wanda yunziru kauman domin su tsoratar da mutanen su idan da mu yi su kada zuwa gare su la Allah su ya faruna la Allah su zama masu katara wannan abin da darasin mu ne yau ya samu kenan ina ganin ya kamata mu da aya Kullum sai mu lokaci za ka za mu da aya na abin da mu karanta su dai Allah ya amfane da shi abin da mu da su Allah ko yi da za ka samu na ana cikin cewa alhamdulillah illazi والصالحات والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله دون أن تكون هناك أخوة وكان كما يجي تكلم تكلم نعم إن شاء الله أنا على قابل الشيخ kuma kamar da suke yin tallata abinci a أكون في ya ce za a kara buɗe wani asusun shekaran da aliyu na asusun wanda a take kowa ya abin da zai iya taimakawa kuma mutane sun taimaka sun ta an samu naira da talatin wani abu a kare shi wanda zai sha Allah. Allah ya mu ta wanda gani na kuma tana fi sha'adun yana nan koko Amin. Najasa kaloli gare in ta waye da najasa jinin haila ko jinin biki ba ta da Amma in ta waye da najasa ta ma'ana ita ce jaraba. Ta waye gari da shi za ku yi ka yi in ta ya ta waye an ta kare wa ka nemi ruwa ka yi wanka ganin ka ba ta hana a ɗauki Wan ya gyara yana da jaraba da yi jiri ya yi wanka kafin kafin ya yi shirya a yi sahur ya bar wanka na ya je ya yi sahur zai ci sannan alfilin ya ke duka ya fi yi wanka zai yi tsada wannan jaraba ba ta hana da yi amma haila dauka a cikin ba ta hana da amma dai ba a halatta a same ta bayan an ɗauki haƙoƙi ba ba a halatta a ɗauki ganin da a samu ganin rara bayan an ɗauki haƙoƙi ba kai ta mafarki in mutum mafarki na yayi ya samu da mutum ko mafi an da ni ya fito mata azumin ta na nan Ba ya da matsala ya kashe ya yi wanka amma azumin ta na nan lahiya da ko azumin ta na nan lahiya da wallahu ta'ala a'ala wa a'lam na'am الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله من أطول سبيل وما عايز من مجيد لك أسمع القرآن من الكلمة وكان الفاتحة وذلك عن ذلك أقول يا الله تكافر كامل يا الله كرم من الكافرين يا الله تبيعهم أسمعنا أي أسمعك أسمعك إلي جلال da su wasu manya wasu ka Allah duka dukkan mu ba don halin mu haɗa mu cikin biyar bukatun mu na alƙairi ka sauke je mana damuwar da mu ka sauke je mana ɗaruruwan mu damuwar da su ka sauke je mana jihar mu damuwar da su ciki da hakan mu ba ɗi ne da sauran ƙasashen musulmai ba mu da ƙarfi ba mu da dubara Allah ka kame mu da hannayen su da cutar mu da yi da kaita ya Allah ka karɓa mu da wannan ibadoji da ba mu ikon zama cikin waɗanda za a yi da a cikin wannan wata Allahumma a'tin ayi da da fi umuri kulliha جملة من كل الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من شر ما تؤتينا من الأهل والولد والمال غير الزوال ولد مبين اللهم اغفنا بحلالك عن حرامك وأجلنا في ذلك أعمال اللهم إنا نسألك قيل الميراث وترك المنكرات وحسن المساكين وأن تتوب علينا وتغفر لنا وإذا أردت بنا نتيجة جنة فنجنا للغير المرجوين اللهم إنا نسألك حبك وحبك ويجيبك وحب عمل يسرقنا إلى أهلك يا حي يا قيوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين